tarkashi daga bisani dai al'ummar gobarawa sun fusata sun yi wa aminu boza jina-jina wanda ake zargin shine ba wa 'yan bindiga naira miliyan biyar da su kama wato sarkin na gobarar kamar yadda a zanzu muke dauke da wani cikakken bidiyo inda aminu boza din ya karyata wato zargin da ake masa kamar yadda a yanzu al'ummar goburawa suka fusata a yanzu yanzu an kamo aminu boza kamar yadda kuke kalla a cikin wannan bidiyo wanda shi ake zargi da kashe da bada wato naira miliyan biyar akan a kama sarkin gobir din kamar yadda ɗansa ya ambata wanda ya samu ya tsira daga hannun yan bindiga kamar yadda al'umma idan suna bibiyar wannan tasha tamu mun kama ku bidiyon wato ɗaga marigayi wato sarkin gobir din inda bayyana cewa 'yan bindigan sun bayyana musu cewa naira miliyan biyar aminu bozo da ya ba su a yanzu al'ummar gobarawa sun nuna ba za su lamunci haka ba kamar da kuke kalla a cikin wannan bidiyo sun fito kwarsu da kwarkwata su kamar da za mu sako muku cikakken bidiyo kai tsaye a yanzu yanzu muka samu wannan labari da kuma bidiyo kai tsaye na aminu bozo din kamar da za mu sako muku shi kuma a daidai wani lokaci yau tsawon kwana hudu kenan da kashe sarkin gobir din wanda 'yan bindiga suka aikata ka wanda bayan faruwa haka asiri da yawa suka tono inda aka bayyana aminu boza a matsayin wanda ya bada naira miliyan biyar kamar da za mu sako muku a cikin wannan bidiyo a wata tattauna da wato nasir adam ileka ya yi da wato aminu bozu din wanda ya musanta tare da karyata zargin da ake masa wanda dan marigayi ne ya bayyana faruwar wannan al'amari inda za mu sako muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye amma dan Allah na baka mu kai ga sako muku cikakken wannan bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba ku daure ku dangwala mana subscribing kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa domin ku hakan shi ne ke bamu damar sanar da ku da zarar mu dora sababbin bidiyon mu a wannan cewa ta albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kalli wannan bidiyo ku dole ku share su domin yan uwa da bukanan arziki su amfana daga bisani sai ku mana comment a sashi mana comment don mu tabbatar da ra'ayinku ga da cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla alhaji aminu sai kana nan dai tukuna ban ya ɗauka da kyar na same ka wallahi ina nan dan marigayi sarkin gobe da ambaci sunanka a cikin wani al'amarin ne nake ganin ya kamata na buga ma na me ke faruwa ne gaskiya ne alhamdulillah kaga ai kai kamata ma a ce mun yi magana da kai hello ya eh, Jaminu ina ji sosai tuna ka san kai ka san gwagwarmaya da mun kai kai tare da bandit din ga wanda har abubuwar suka faru duk lokacin muna ta ina ta neman ka muna magana da kai wanda tun ga lokacin nan ban nan ma sun yi ta neman rayuwa ta Allah rariyar kari Mm. wanda dukan su suna ganin wajen su uku wannan nan babu wanda bai kira ni ta waya ba ya ce zai kashe ni mm. amma dai Allah ya kaddare babu abin da ya samu gare ni wanda akwai wata rana ma zan je in dauko mama na ba ta da lahiya a sabon birni ta yi gobe ya kira ni ya bani waya muka yi magana da shi shugaban bandits din nan na cewa sun shirya za su oh. kashe ni gobe. Eh? Adaminu waye kake kira ka? Sha'ibu gwanda gobe. Eh. ya kira ni gidan shi ya bani bandis da waya muka yi magana ya ce ya yi ne kashe ni amma dai ya kira shi aibu ya gaya mishi saboda haka in daina criticizing ɗinsu in daina in daina nuna in daina neman a kashe su saboda daga yau in daina maganganun da nake da rediyo da maganganun da nake da kuma wasu wajen jami'an tsaron da nake abuja da ina in daina idan ba haka ba daga yanzu, sun bani wannan na ƙarshe za su kashe ni na biyu kuma alhamdulillahi an nemi a yi sasanci da waɗannan bandits din ni an mutum wanda bai yarda a yi sasanci tare da su ba wanda an je gurin sasancin nan ni na ce ba zan zo ba wanda suka je gurin sasancin nan suka ba su sako na cewa su gaya min su gaya ma Aminu Bozan nan wallahi tallahi za su kashe shi wanda lokacin da suka yi wannan maganan ma lokacin nan ne yi hira da mbbc da voice of america na tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta kawar da bandits din nan tuji dai an san inda yake an san inda yake zanne tuji yana zanne a fakai daga fakai zuwa shinkafi duka bai wuce kilomita uku ba yana zanne a sububu wanda duka mutanen nan an san inda suke ya kamata a ce a kawar mana da su wanda na faɗa ma 'yan jarida muna da eh, jarida Aminu goza wa yake zaune a Subugu Halilu Halilu eh yawa to ina ji ka gane eh. wanda 'yan kaje wasu jammu baki suna zanne a gangara ne wanda na ne gwamnatin tarayya ta taimaka ma talakawa musamman na gogar da isa wanda ta kawo mana da 'yan bandits din nan na biyu kuma akwai kayan da ya kamata a yaƙe su wanda na faɗa ma 'yan jarida cewa muna da mutum ɗari sama da ɗari da hamsin da ɗai ga hannun bandit daga tsamaye zuwa sabon birni in haɗi da sarkin gobir da lokacin da ni wannan magana lokacin da ni magana da yan jarida sarkin gobir ya kwana goma sha hudu a hannunsu na cewa a taimaka kada kada abin al'umma mata ƙari kuma na gaya ma yan jarida mun yi asarar gona sama da hekta dubu ashirin na gaya ma yan jarida kashi tisa'in da biyu na arzikin gobir ya ƙare babu shi saboda haka a taimaka a hana kamuna waɗannan bandits din bayan mai wannan tira mutanen da suka zo wurin halilu su bugu wajen sasanci suka gaya mishi cewa a gaya mu aminu boza za su kai ƙarshen Ta in ni ban kai ƙarshen rayuwarsu ba haka zo aka gaya min wannan magana ne ce Allah ya fi su wannan magana duk ba ya sati biyu da yanta ba to kaga da ko da bandits ya faɗi cewa na bashi miliyan biyar ya yi wani abu ka gani ba zan yi mamaki ba saboda ni duk mutumin da ke faɗa da ta'addanci to sai ta'addanci na ya faɗa da shi ni na san da wannan wallahi na sani an nemi rayuwa ta ɗai an nema biyu an nema uku amma Allah ya kare ni kuma na sa har yanzu nan Allah zai ci gaba da kare ni yanzu nan yau yau dinnan magana da nake da kai an shiga garin tsamaye an kashe wasu mutane an ɗauki wasu mutane jiya an shiga cikin garin yan faruna an ɗauki mutum ashirin da biyu yanzu haka suna can a hannunsu an shiga garin ah, gagarin shi ma an ɗauki mutum goma sha ɗaya cikin kwana uku an ɗauki mutum arba'in da ɗai idan ka haɗa mutum ɗari da hamsin da ɗaya ga mutum arba'in da ɗaya muna da mutum ɗari da hamsin da uku hannun bandin yau ɗin ga gana gada nake maka yau alhamis. Ah. to kaga in ka duba wannan bala'in ya yi mana yawa saboda haka ni wannan magana cewa wai na ba su miliyan biyar su yi ni wallahi bai dame ni ba na san cewa a mutumin da ka shirya faɗa da shi shi ma zai shirya faɗa da kai. Aminu Boza, eh Aminu Boza abinda yanzu kasa ta ɗauka gaba ɗaya cewa tunda abin ya fito ne daga shi wannan yaro da ya fito daga hannunsu ya faɗi wannan magana cikin wani faifan bidiyo da aka gani mm. ya za ka yi kare kanka cewa baka da hannu na nesa ko kusa mm. cikin wani al'amari already Allah ya kare ni ɗaya da shekara goma sha uku ina faɗa da kafafen watsa labarai na duniya ya san honorable aminu boza yana faɗa da bandit din nan na yi faɗa da gwamnati da ta wuce saboda rashin haɓuka da harkar bandit din nan alhamdulillah dumbe mai hankali dumbe mai saurare wa ko makiyan aminu boza ya san cewa aminu boza na faɗa da bandit aminu boza bai kamna bandit aminu boza bai kamna sasanci da bandit waccan gwamnati ta mutu ni ba da cikin sasanci da bandit yanzu mu ba da na sasanci ya hito na faɗa cewa ba da cikin sasanci da bandit saboda ba su da imani duk mutum ya zo a masallaci ya da mutane mutumin da ke samun mota wuta da mutum arba'in cikin suka su mutu sai da ke zuwa ga gari ya ƙona gari ya kashe mutane a cikin garin nan ba shi da imanin da za a zo a cikin sasanci da shi a magana kare kai na ma bai kai na in kare kai na ba saboda an san kowa ya san cewa da ni da wannan mutanen babu jituwa babu sasanci babu mutunci babu ƙauna. aminu inda